Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau zai karkata ka cokam ga harkokin na a Najeriya. sunana Sulaiman Muni Barma. A jihar Kaduna ƙungiyoyin kare haƙƙin mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na ci gaba da ayyukan faɗakarwa domin ganar da al'umma muhimman abubuwan da dokar kare haƙƙin masu bukata ta musamman ta tanadi a Najeriya. 'yancin yara na kasassu domin samun ilimi da abubuwan da ya kamata a tanada don ganin sun kasance cikin kyaukyawan yanayi a wuraren karatu na daga cikin abubuwan da shirin na wannan mako zai mai da hankali kansu. Ga ci gaban tantaunawar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz. Yanayi mai kyau ya kasance ajin da ɗaliban za su zauna akwai eh, abin na mm, matattakala ta masu kafa ce to ya zama akwai ta wanda masu bukata na musamman wanda eh, eh, gangara a jikin ma wajen gangaran a ɗan wani mariki yanda da makaho ne ya zo zai shafa ya rike wannan ya nuna mai yanda zai je sannan irin masu gani garara garara nan ya kasance akwai alamomi da za su nuna musu yanda za su je kamar su zabiya da su waye sannan kuma ya kasance zaman ma ajin ma ya canja ba yanda ake sa kujeru a cakuɗa ba yanda wanda yake da um, eh, keke irin ta asibiti ko keke irin ta guragu ko mai tafiya da sanda in ya zo zai iya shiga ko ina a cikin eh, aji saboda yayin da ka ware wani wuri da zai zauna daban shi ma wariya ne amma eh, yayin da kowa zan tashi daga wurin aminu in je wurin john zan tashi daga wurin fati in je wurin janet kaga an samu daidaito abin da ake nema kenan sannan daga cikin ajin ma ya kasance maimakon a zo a sa allo fadi tar ko baki kirin eh, akwai masu larura ta rashin gani tsarin ya yi magana a samu allo wanda bai ɗaukan ido wanda ko me eh, eh, in aka yi rubutu za ka iya gani kada ya kasance malami iri ɗaya ne a aji ya kasance malaman nan sun kware ta fannin magana da hannu da rubutu irin na makafi da kuma yadda ake tarerayen mutane masu ɗan larura ta kwakwalwa. Dukkan wancan doka ta yi magana a kan wannan. Sannan a kan barace-barace, kasan akwai wanda suke eh, kwangila. sai a ɗauko mutum mai nakasa a sa shi a gaba yana samu eh, eh, abin ya suna karɓewa ko ka yi amfani da su wajen neman kuɗi ko wani abu akwai tara mai tsanani dokoki suna nan a tsare ba wai da aka yi su ba an sake su ne kawai abin nan akwai kungiyoyi na na duniya da suka tallafa wajen a fito da tsarin tun daga dokan amma tsarin yadda za a aiwatar da dokan shine wani matsala ku yanzu a kungiyanci mai kuke yi wajen misali kamar ya zama ruwan dare a ɗauko wani yaro mai bukata ta musamman ko yana da matsalar kafa ko ido ko hannu a saka shi a baro a yi ta neman kuɗi da shi ka san ba za ka kafa doka ba a ce yau ka kafa doka ta fara aiki a yau dokan an bata tsawon shekara eh, biyar ne wanda ina jin yanzu an ci shekara biyu Ka ga shekara uku ake jira sannan irin wa'annan eh, masu amfani da wa'annan yaran su ma an yi magana a kansu sannan yunkurin da muke kai shine akwai kungiyoyi kamar su site saver su wane ne wanda suka zo bayan da aka, aka, aka sanya wancan doka ita zama daga ƙudiri ya zama doka sai aka kafa cibiya wanda za ta kula da wannan al'amuran ita disability affairs board cibiya ta lura da harkokin mutane masu nakasa ƙudirin ya yi magana a kanta sai ya taho da wani kuma cewa ai akwai abin da ya sa ma mutane suke gujewa al'amura na mutane masu nakasa saboda yana da tsada kuma in tanaji wa mutum mai nakasa in ka ki gyara mai ka ki gyara wa kanka ne saboda me ko ba hatsari akwai tsufa tsufa tana tahowa da makanta ido ya daina gani tana tahowa da kurumta kunne ya daina ji tana tahowa da gurgunta eh, eh, eh, abin na kafafuwa da baya ya rike da menene da sauransu idan tsufa ta kai tsufa sai a koma wancan bangare na masu abin nan to wayannan duka eh, nakasa da na lissafa maka nakasun nan za su iya zuwa su same shi a gaba alal misali yanzu idan mutum mai nakasa ya zai tashi daga magajin gari zuwa kawo to zai biya kuɗin mutum biyu ne saboda mai alal misali gurgu ko makahu yana da ɗan jagora kaga eh, maimakon ya biya kuɗin shi shi kaɗai a yanda saɓanin wanda bai da nakasa ya biya nashi ya biya na ɗan jagora eh, mai gurgunta kuwa dole wurin mutum biyu zai cinye watakila ma bayan ya biya na mai tura shi eh, ga keke to amma na maganan keke shi ma akwai doka a wurin saboda yau ko jirgi ka je shiga kana da sandarka kana da kekenka kana da menene ba a biya amma masu sufuri wayansu sai su ce ai sai ka biya abin nan doka ta hana wannan babu yadda za a yi kamar za ka shiga mota ne sai a ce ka ajiye kafafuwanka To a yanda bayanai ke nuna alamun samun ci gaba a jihar Kaduna a yankurin baiwa na kasassu damar morar 'yancin walwala. A jihar Neja kuwa kungiyoyin na kasassu na da damuwa game da rashin samun aikin gwamnati a bisa wasu dalilai kamar yadda suka shaidawa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. mai girma gwamna ya tara mu a lagos ya ce mana zai mana asibiti na musamman na masu bukata na musamman kuma zai ba mu da ministry to ba samu da ministry ba ba samu asibiti ba har yanzu ban share hili wasa sa bulo ba to bayan haka nan sai muke ta kira cewa don Allah ya taimaka mana a yi mana kura disabled commission ne saboda dokan da aka samu hannu disabled bill masu bukata ta musamman. 2019 da tara ai shugaban kasa buhari ya sa hannu akan doka ta zama doka yanzu ta zama doka kenan yanzu cewa idan har allah ya so ya yarda kowane jiha ana bukatan gwamna ko abin da mana na hukuma a bude disabled commission bi ma'ana samun section masu bukata ta musamman wanda za a ringa dokan mu aiki mu ci gashi kanmu mu kula da kanmu to mun ta kiraye kira akan haka ba mu an ke mataki ba sai muka ji kwatsam cewa ai an bude wani sabon ministry wai humanitarian affairs wanda aka ce gaba ɗaya mu an doke mu daga gender affairs an kai mu can za a yi mana kuma director a wurin na disabled to har yanzu dai ba a yi ba dex officer ne kawai a wurin to yanzu ko mun ji labari an mu da kwata na dokan aiki muna kira ga mai girma gwamna da duk wani babba da ke jihar Neja a wa ma Allah a kula da mu a tosaya mana da makahu da gurgu da kurma da kutu da zabaya duk wanda ke takarda na sakandare abin da ba sai ma mutuna da digiri ko diploma ko NCE ba daga bakin sakandare gaba daya a dauke mu aiki idan mutum shekara biyar bai kawo result ɗin yesi ko digiri ba a kwace ofa a hannunsa don barin da muke ta ishe mu bara ta ishe mu ba mu san bara. Amma tun da yanzu an buɗe portal na ɗaukar aiki me zai hana ku je ku nema ku apply ko za ku samu. Abin da ke faruwa portal ɗin ma gaba ɗaya babu provision na disable. Abin da ke nuna maka shine a tsarin doka ta kasa tun da aka yi disable a bill idan aka bude portal akan sa cewa any disability in ka ce yes za ka yi tikin in makaho ne ka ce makaho ne in gurgu ne in kurma ne kutura ka ce kutura in zabaya ka ce zabaya ne to babu wannan a cikin potan din mun duba mun gani babu wannan vacancy da kuka duba yanzu kun yi korafi wurin su wayanda ke kula da abun? ni na taba jin wai wai abin da tabbas an zauna da chairman na civil service commission cewa za a ba mu percentage mu kasan doka ta ce a ba mu 5% kashi biyar cikin ɗari na ainihin abin da za a yi recruitment a kai za a na ma'aikata to muna cewa dan Allah a doke mu wannan ba mu percentage din namu don gaba ɗayan ma masu dan makarantar ma ba za mu kai 5% ba ko da za a doke mu gaba ɗaya masu da bukata na musamman kwanakin ba mun je ganin SSG da deputy governor yana nan fa amma wallahi ba mu samu ganin dole sai mu ta takarda ta kwata visit kafin a yi zaben ne muke ganin su amma in aka yi zabe ba ma ganin su To wakilin na sashen Hausa ya bayyana mana cewa yana ta ƙoƙarin ji daga bakin wani jami'in gwamnatin jihar Neja a game da wannan ƙorafi. idan haƙa ta cimma ruwa za a ji martanin hukumomi a ci gaba da bin diddigin wannan lamari. Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassun jihar Kaduna Suleiman Abdulaziz da jagoran ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato NAB. a jihar Neja Isa Mustapha da ja sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Mustapha Nasiru Batsari ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Na ba ta sauka.